sai muka zo bangaren cryptocurrency duk da ba a gurguje nake yi ba mu da lokaci muka kalli wannan wannan menene amma irin san takarda ce takarda ce mutane ne da uh, ban in ba kamar da ake cewa ake yi right lokacin ba kuɗi yanzu wannan takarda ce mutane ne suka yi da za su yi amfani da ita su karɓe ta a matsayin in na baka ita za ka bani wani abu shi yasa ta zama tana da value right so haka shi ma cryptocurrency kuɗi ne akan yanar gizo-gizo wanda mutane suka yadda su karɓe shi ko su exchanging su amfani da shi a matsayin wani abu baka shi ka bani wani abu to amma shi cryptocurrency yana da bambanci yana da bambanci da kuɗi kamar wannan shi wannan irin kuɗi irin wannan yawanci gwamnati ce take controlling value ɗinsa and everything shi kuma cryptocurrency mutane ne kamar yadda na faɗa da blockchain it's people who have control or power over, over, over it